dole shi shiga yi imanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jini ka zai shiga kuma ba da wani addini shi abin da ya kawo kuma lahira da shi zai maka ceto farko kuma da addini za ka gaja na mana duniya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka rayu da shi shi ne yake ceto duniya ce ta kowanne suka yi wani laifi in sun zo shi ke nema a yi masu lafiya su kuma ce da su da mutum da ya zama rayu Allah ya samu mai shira ta shi kiyama ce ba rubuhun ko mun gaba da wata dama mun nemi ta don ku gane wancan ne tun da mun ci fa'ayin mumin zar da malan da manzo Allah ya cewa duk kowane mumin ne ya bari wani abu na dukiya tasa faliyar faliyar su hasabatu dai ke su gada man kanu kai na suke fa in taraka dainan amma ya bari ba shi, to bai shafi dai ba aw bayan ko ya bari marayu wanda za su kanana yara fa wanda za su iya fatawa fa ya ci wa ana maula ni zan ba shi wanda iya karshe rahama kenan shi sa ba wani jahilci a duniya na wanda zai doke kasan turai da mutane turai dauke su su ne yan demokrasi su ne yan sosai mutane sun yi ce mutane masu sati ya mutane su sani a yi ce yanzu mutane wanda suka kwashe yara har yanzu ba suna da wuri ba na sa kuri so yan amurka suka kwashi yanzu girgizar kasa ta ba a kai ruwa za su da yara wannan wani irin al'umma da kullum suna yaudar mutane ba sa gane a yi ce wajen da aka yi girgizar kasa ana ta maimaitawa an kwashe yara za su da su ba tare da izinin kowa ba wajen bala'i da suke fitewa suke abin da rasu ke su babu umurum li aba'ihi huwa aqsatu 'inda Allah ina ba ta zo ba da kai kuma ga wani idan sai a gidan to ba su ba su ba su ba su ba su ba su ردوهم لآبائهم هو أقسط عند الله من عادت يا لوكتين من صلى الله عليه وسلم لوكتين صحابي mafi yawan mutane suna da kuyangu suna da to mafi yawan suka kirawo dangin su suna kirawo mai maulan su kuma baba su ne ko wanda ya zo na hannun kashe eh, ne jina zuwa cewa baba sa da kai kuduruhu manzo Allah Allah yake cewa duk wanda suke tare da ku nasarce su zuwa ba iyaye su wa aqsatu inda Allah shi ya fi adalci a wurin Allah da aka kira su bayi ko masu wallaka da ba daidai ba bayan da suke tare da ku ku kiraye sunaye iyaye su suna da sunaye ba ka aka kira su wai su alkafa wani dan wani in an sai babansa kenan don mafi yawa cikin bige ya ga takwa su a nasarci zuwa iyaye su a mutunta su su ma su ma al'umma ne haikun su aka wannan shine ladabi amma ko ne yaron da suka hadu a sojiya wani ana tambayi babansa ko me ya faru ce wai shi babansa family na gidan dantata shi ba kawai kawai ba zai iya faɗa zuriyarsa ba shi hada da wani kiriya kuma ga fasu wani kiriya ba zawo da cewa da sana mu'alla bin asad da sana abdulaziz ibn muhtar da sana musa ibn ukuba حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث هو اسم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ma kunna na tuhu ila zaidin muhammad haka muke cin sa zaidan muhammad hatta nazala qur'an sha na sabu da qur'an shi ce uduhum ya da ya ce addinin na soji iyayensa don shi baban sa haris shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa aqsatu lillahi shi ya fi adalci wajen Allah a nasarci kowa zuwa babansa wannan bai nuna cewa ka sawabin baban ka ka ce da su baba daban da zaka nasarci cewa wani dan wani eh, mutum da ya sa baban naka yana da cikin mutunci wanda zaka kira shi sunan baban ka wannan ka ce baba ko hannu su yana da daga cikin al'adar da kyau wanda kokar da sahabai lokacin da suna ya yaki wanda suka kashe abu jihar sun ce a zaman na wa ya amu aina jihar wannan daban da wanda kuma ka so ka zaki wani mutum ka ba da shi ba ba ka ka nasarce wannan akwai bambanci amma lada wanda duk duniyar musulmi suka yi da mutum sa babanka ko mutunci ne haɗa shi da babanka to za ka kiyar ka kiyar sunansa tsirara ba da ba da to irin waɗannan da sun shiga ciki shi da an gyara wajen karatu na an da an saka an zo a gyara shi baya Ta sai yara ina gida da kuwa yadda kike yake kan eh, yayan karka ko yayan wa yayin da babbar da suna shi yara yana da kama waya shi yana da cikin haɗe to amma an gama karatu yayin da ya girma shi a canja masa takarda eh, na ganin saboda haɗarin guda biyu ne shi yaro yana cikin gidan in kowa da shi da kai kamar shi ga mutum ba musamman maraya to amma an sa wannan ba ka taka tun makarantar yi girma shi a canja suna amma wajen kira gida a rike kira shi sunan babansa na bi mun ba wani abu wannan yana da mushkila gaskiya ko yana da da gaskiya باب fa من man qada nahbahu من minhu وما yantazir wa ina sai fasar ma aya da Allah ke cewa man فمن المؤمن فمن المؤمنين الذين صدقوا كبر كبر ما عاهد الله عليه ما ما قضى نحبه نحبه أنا شيء باكاتي دي الكوري دي سوريا دي متوى دي شهادة دي كلمة نحبه كونا نسكي سعادة الله نحبه شكرا الكوري باكاتي ثم على باكاتي أنا شيء لدى سمتوى كان شيء سمبادي حكي سوء na tsarin addinin musulunci sun ga tsaya da farkon yake cewa faminu a cikin muminai to wace muminai muminin farko ne su ne sahabai ko ka yadda ko ka ka yadda su ne farko ake cewa man kaza na a akwai wanda sun ka ce sun cika alkawarin da suka rubuta da Allah ma'ana ka shi su a yaki da kare wani addini wa minhum man yasir akwai cikin su wanda yana jira da cikin wannan alƙawari ba ka ce da yi amma baddalu da ba ce da kowane irin ce ba abin da suka faɗa shi suka tsaya ba Wani ya kone duk mutum abin da ka ɗauka na amana ka cika duk abin da ka ɗauki na alƙawarin na Allah ka ɗauki mai kokarin ka cika shi sanin kyau ba amma baddalu da fila ba su ya baya ba sun ga sai alƙawarin na cika amana Allah zai yi kuma. Allah ya samu dace. Shi ce na haɗa wa ahadamu bakati ko shahada wajen da ke cewa walau dakhalat alayhi min wasu summa su'ilu fitnat la tawha wa ma talbawa wa ma bihin wa ma talabbasu biya ila yasirat jawabin ya jefa madina yayin da yake cewa walau a alayhi min aqsariha walau ta da nisa da ya koma azab rundunar sojoji da sun shigo birnin jawabi da sun shiga albarka lokacin da hazab ya shigo don muna biyai sun bari matina dama fi da ma harshe fato da ake dan mu sun ji a da sun shi suka bari matina suka jefe matina shi ne ke walau da kalata alayhi min abdalha da ma yakin azab ya yi cikin gaba madina wuraren da suka suke da yaƙi ya tsallaka mace da yake su. sun masu ido fitina da shi wanda azabu ya neme su cewa su yi da fitina da shirka kenan su yi kafaci da taura da sun hamsa kafaci kuma da raba su biya ila su ba za su dan ja jama'a ila ta ta ta ta ta ta ta ko za su ga ɗan shi da yake kis kuma idan su kafaci ba za su sai sirkin sirkin ba daman munafiki shi na zama yana da wayo ne mafiya mutane su suke da wayo da yawa su da munafiki ba ya ba nisa ba can ce zama wawa ba ba ba ko wayo wani irin wayo da mutum ke da shi yana ganin shi ya fi kowa wayo sauraka duk zaman duniyan ma shi yau da mutane rayuwar ta ba kan da yana yau zaka ka akwai mutane sun wai su komai wayo ne ina da koyo ba wayo ne shi shi ya fi komai shi sa shi za a yin kullum bayan tsayawa wuya to munafiki sun bar birnin Madina saboda fitina da suna yin azar da su kina ke da Allah ya cewa su wadanda da kike gaisu su da ma azab sun bari mayakan sun bari a wurin sun shiga kawai ga Madina suka same su cewa ko in ma ku zo da mu a a kashi ce wallahi za su bari fitina da shi ne shirka da kafirci a kaza to kaga Allah ubangiji kiyaye yanzu mutanen nawa ne suke da wannan wannan tafiya mutanen nawa ne suke da wannan jiya wani yake gaya ya ce ya je wani masallaci na lacca shi mutum ne da hankali shi yana magana ba da kwakwai a nan wani masallaci a kaduna an gama lacca shi wani ya daga abinsa ya ce wani irin karatu ne wai in an ba da kuɗi ba wani irin addini ne wai za wai eh, in an ba da ce ba wani alfarma a ciki ba za a ba komai ba wannan addinin wa ya gaya muku wannan wani addinin ma wannan wannan eh, ba wani yi abin nan ba ina buga zana a kan ba akwai yan boko da suna ganin cewa in za a yi mu'amala ciki sai ka kawo addinin ciki Kuma a sai suke faɗa ba ka kawo addinin ciki mu'amala cin zaka yi ne ka yi ba zaka yi ba ka ci addinin ciki maslaha ne ka yi ka yi ba zaka yi ba ka bar addinin da birban tabbata ina ciki yake cewa Allah zai kiyaye mutane sun yi nisa suna zama da mu amma wala ba ta tare yake cewa a aksar a imanan jefa madina kina shi ne cike wani, a fitna da ashirka da ta wa da su hamsa da ta wa da su hamsa kira da sun yi kauya yace hadathana Muhammad bin Bashar hadathana Muhammad bin Abdullah al-Ansari قال حدثني ابي ان ثم ان ان امامه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الايه انا لون ايه نزلت في انس بن مالك يا سوكا كان وين صحابي ولا كده انس بن مالك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ya ce mazaje wai su mazaje da cikin mummuni sun gaskata alƙawarin su ma wa ubangiji shi ana sun nazar gara hukuma siyar da bala da kuke kisansa ina da kisa mai kyau wanda ya kuma daukar ka mutum ne al'ansari babban anas bin malik ne wanda aka kashe shi da su kuma shahida mu ne mun karɓa irin waɗannan mutane ko koma siyar da bala Shin dai wannan sahabai ko tarjama na sahabai za ku karu da yawa ku ja wannan layin zan ba da ta kai wanda ya kawo sirarsa ya koma al-isaba ko ya koma al-isti'ar ko ya koma sirar al-bala'i tarjama kimi ne ne ne wannan babba Anas, me yayi ne Allah ya sa a cikin sabha cewa da cikin wanda sun cika wannan alƙawari Allah ka san yake cewa ya cewa ina ce ana gan cewa ana cikin farawa don shi ana babbansa ne shi shi wannan wannan shi wannan abin nan shi wannan Anas bin Nadir to yake cewa Anas bin Nadir ina daga cikin mu'minin da suka cika wannan alƙawari suka gaskata Allah kuma sun cika alƙawarin Allah yace hadathana abu yaman akhbarana shu'aib an zuhri qala akhbarani khalid bin zaid ibn thabit anna zaid bin thabit sa'al na sakana su. shi zai kusa da yake lokacin da muka rubuta Qur'ani mun mai da shi cikin littafi fi masahi tattara lokacin da muke tara Qur'ani faqatu ayatan ni ne wakili da aka sani ni ne shugaban da zan kula da harshe ba a same shi ba ne kai ya ba ya za su ba ku ba san wani mutu ba ku ba ni ba ki ɗaya ba ni wani wani yin ba ni ciki iktisar ne amma za a ci ba ce ba iktisar muktasar ne ya za a ce ba ku ciki yake cewa yake cewa fakar da aya dan muna tara an sai muka rasa wani aya a cikin surat Ahzab kuntu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ji manzon na karkata lam ajiduha ma'a ba samu wani mutum da ina tare da wannan aya ba illa ma sai mutum ansari a duk ba wanda ya na samu aya na kusa shi ya sai mata ma asa shi kadi na samu wannan aya na gare shi ku ya la ina so ku nemi tarki ma sai mata bin yasar asa ma al-Ansar da Anas bin Nadir kowa wanda yake sai tarki ma wadannan zan iya tarki ma su rubuta ya kawo matsayin da Allah ya ba su zan ba shi wani da ya ce الذي جعل رسول صلى الله عليه وسلم شهادته شهادته شهادته شهادة رجلين شيء زيما الأنصاري من لا يجي كو إنا نا فتا كو إنا كي نجين دوجة كو إنا نا يا باري شي دا دا مكم تدونيش لو قال نجين ina zai gushewa kai ce ba ka tsare kai san zuwa san zuwa shekara ta to lokacin ya karkatuwa tare da shahada ka zari shi bai fahimta ta na koyi sun yaƙi ne eh. hmm. ko ina shi sa na yi maka ko faɗa ka ana neman shaidu biyu ne wanda ya cira koro wani wanda ya yi kaza shaidu biyu ake nufi ba mutum su ba da shaida mutum ko ina shaida nawa ke nema in zance wajen gini ne ko zance wajen abin nan ne eh, to shi aka rasa shi ma sai mutum biyu shi kaɗai ya zama matsayin mutum biyu na ba ka gane abin da yake nufi nan kenan kuma abin da yasa ka faɗa haka kun kun zo siyar alam mubarak za a kin eh ka faɗa eh, eh. sai da da ya samu da zai dawo da haka wannan wani wannan shi ana sunnadar hukumar sayar alam dubala da wannan waɗannan su za su sa kuma ku ga yasa ba za ku yi haka ba kaga yan wa a jannan da sahabbai aka yi su uku sai azab da azab sai abin da aka ma wata aljanna ne waɗannan suka mutu suke nema shi ne kuma muke nema ba wata aljanna kuke nema ba janna ke ku kuma maganin da ake zuwa sin ake yi aljanna kwaya ɗaya ne wanda sabai suka mutu a kai wannan aljanna da shi na baka ba ɗaya na bi arwahi na hukuma na hasina in kana yin sada to wani aljanna in dai ka ga da mutane suka kare mutuncin suka kare mutuncin addini ko su mutu ko su rayu to wanda ya sa ka yi maza ka ga yi daga gaske za ka yi daga gaske domin mutane suna kaman cewa aljanna na abu mai sauki yi kwashe kwashe sa duniya kuma na ba aljanna sai ci a in ba mutane ba mutum ne ya ci kudi a banki fiye da miliyan ɗaya shi ne ba da kuɗi wai a raba ma mutane a sa a zuwa sai ba su su manta da wannan albashi. Ni ke nan na na aka tura jama'a aka zo wannan shekaru goma sha takwas da ya wuce mutum ya zo me mu ga mu ga kan manzana ga Madina ce wai za ba mu kuɗin da zamu yi addu'a wanda yake bin su bashin nan a yaduwa ne za su manta kar su tuna ma a biya su. inda mutane suka fi da wannan lalacewa a manta wannan kuma su ne mafi yawa da a ce Allah ya bada ajiyar da ya farce Allah ya ba su da ka zai baka ajiyar da wanda zalunci Allah ya kiyaye yake cewa lam ayiduha ma'a ahad ila ma huzaima al-ansari Ina daga cikin yin waɗannan gaji musabaka ko gaji yarbawa jami'ar madina da sai da mai ga wani sahabi ne shahada ta shahada ne ne shahada cikin da kana karbu ta kawai in ka bar wani gari ba za ta ma ta ba ne wani waɗannan gurbin sun wa. wani sahabi ne shahadarsa don shi gane ne shahada da makwabtun juna ko musabaka cikin ramadan za a iya baka biyoyi akan wannan tabbayar ɗaya biyoyi ce da kai wani sahabi ne shahada da wannan mutum da ya ba ke kyauce ba amma kira dan uwa da lamba ta ko ina yake ka gane da lamba ta ba kai ba da wani arni ba ce shi ba ka ke suna da suna iya da da kuwa mai ki da rigar da ake ce shi ne 30 dara da 30 الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله sun gaskata abin da suke alƙawarin da Allah ya yana daga cikin waɗannan mutane zai Huzaima yana daga ciki kun ga yana daga cikin Huzaima yana daga cikin waɗannan shi sa asbab nuzul ba ya tsaya wani ne sababin zuwa da kansa shi an amma masu baki ɗaya? babu ya ayyuhan nabi kul azwajika in kuntunna turidna hayata dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarfukunna sarahan jamilan ce ya ayyuhan nabi ya annabi mai girma kun ka ce da iyalanka lokacin da matan suka taru suka sa maza na gaba cewa kaga duniya kowa kasra da rum manyan manyan mutane matan suna da gwalagwalai suna da gidaje suna da abubuwa na duniya amma ga muna yiwa magance gara da aka yi za a yi aka kewaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka sace a gaba gwalagwale ya kamata mu sa matsayin da matan manyan suke duniya amma mu ga muna shi ne manzala ya masa ilahi ilahi shi ne ya doki kafansa wata ɗaya baya masa magana baya ci abinci su baya koma bai da sai na zaune saboda abun ya masa ciwo kuma Allah ya ci a ga kunnen su sun hada manzala kamar sarakunan duniya kuma shi shugaban talibai ko daidai ne wannan nan na Fatima ta ce wanda ta da shi ko ba a rusufa ya ayyuhan nabi kulli azwajika ce da mati in kuntum na turidna kaga in kuntum na turidna hayata dunya in dai kuna so abun duniya duniya na gaban ku wa zinata da fata'alaina to ku zo manzo Allah zai nemo dukiya da muku da abin da kike mu sai sake ku na saki mace ba irin saki namu na bai kaji a nan sai sada da ki yi a Da ma in ka saki mace ma akwai wani kudin da ake kira kudin muta ba muta ana ɗan isa da ɗan shi a ba sau larabci muta shi ne kara kai mace saboda ba ko yana da kyauta da wani dukiya ba ta ci ta je garin biyu da kuma da ya rabuwan lafiya to kun dai irin wanda da kuke so kun kuna so ne duniyar to fa ta alaina ku zo manzo ya ce ummati ku kunna zan ba ku wani abu duniya da kuce ko sai ku kunna shi suke ku sara'an suke ba fada ciki da lela da kyau ba sai mun zo mu rabu baran baran ba ku zo in ce ku ba ku abin duniyar nan kuma mu rabu rabu lafiya yau kuna gane karatun kuwa da ga mura rabuwa sai an zaki ba zaki iyayen da bai tafi zaki iyayen ka yara su taru ana kallon ku da ice a kofar gida an rabu a da kiyaye don zuce ki kawo ba ke ba ta alaina umar da hukunna in ba ku wadata in ba ku abin duniya wa usar kunna in sake ku sara'an take jamila ba tare da kuma ba Qur'an mai ce ni za a rabu a rabu lafiya da rabu a rabu lafiya Allah ya san lafiya to wannan abubuwan da suka ce in ba Allah ya ce in kuntu na turidin hayata duniya da an kewace an sa shi a gaba shi kuma babun duniya na gaba shi sha shi sa shi na baka da yadda ya ce da na Aisha da abin da kike bukata na duniya duk dukiya ki ta ki tambaye ki tambaye Allah haka ne shi na na shi umar haka ya gayawa na na hafsa shi sa ranar da manzo Allah ya masa ilahi na duk masallaci ya cika sahabbai suna kuka shi umar sai umar ya zo ya ce ai sahabbai sun ce ai manzo Allah ya tuma da baki daya shi na umar ya salama ba kuwa shi ya yi so biyu ba kuwa shi ya yi so uku sai ba ka bashi su ya ce dina kalli magana ba dama yi magana sai dina kawo abin da zan masa wanda ba ka hankali sa ce ba manzo Allah mu mutanen Makka mun kike su mata amma da muka zo Madina mutanen Madina su mata su kike su shi ne mata suke so su mai da mu mutanen Madina sai manzo Allah ba ku don fice ya san hanyar da zai shigo don kawai don manzo Allah na zauna kun ya ishe mata guda su taru suna ce wai yi masu wadata da kamar yadda mata sun sa ka gaba maka isa ba shi ka da gidan <laughs> a tamfar kaza ko wai na sakawa ba mu sa tamfar da ko wai ta sakawa saka ne mutane sun karɓa banki bahaushe ya karɓi kuɗi a banki farko abin da zai yi siyo mota mai fara da gina gida kuɗin kuma ba na sara ya samu wani shugaban banki mara shi ba shi ne kuma kasuna kuma ni ne ɗaya ya ce na tauza a tambayi ba kuka nuna kuma ai nan gaba shi nuna ma turanci ai in ka juye shi zuwa wata kaza za ka kuɗi in burma wata biya sai a kara ya zama miliyan kuɗi ita ba ka sai da kuɗi. Allah kiyaye. Bakar ma'amar tabar hujja an da harbi mahasina tabarrujan da ake nufi shine wala tabarrujin jahiliya ta ula shine fitar da siffar da na kyau ita mace kada sa kayan da zai maka ina maka tsoro wuraren da kyau to kyau ne fuska to a dan haka ne mutum rufe fuska shi ya yi ga abu mamaki wani su yan wa ba su damu da wani abu amma nan na ma akwai jahilin da ne matarsa tana ɗan kyau shi wanka da yamma shi ya mutu sa matar na aka koma mata a gaba yana tutun mota wai tana cikin ma ana yawo da yamma ma'ana ku kaɗe mata ta wai dan birni ya waye a gani gaskiya da muraka ita mace ya bada doka ta samu da jari ba da wani a can ina neman yarinya abokin sai ji shi ke yana cikin da shi zance shi ne matan da ya yi da tukara ji ke ba sai kai ji wannan ba ku kina kun gane da ce kuwa ita ma ta ba ba kai maka da kyau shi kana rubuta abokin ga kuna zuwa ka ce shi abokin ga ya fi karfar ya fi hankalin jama'a abin da zai sa a kai kyauta tuka ko ta sa kai mata mata kamar yadda ake yi na kai saka wani arna ko ta yi wani abu wanda za a yi mahasin ka ko malakunan da duk abin da ya hankali da ba ba ba su sunnat Allah bi Allah ya wuce da Allah sunnat Allah fi ladina khalaw min qabl sunnat Allah ya da ha ja'ala sunna Allah mai da shi sunan abal kaza yace na kamar me ya baka da ba ba ce wajibi ba na mana mu'mini suna yi ko dalili kuwa a ai wannan magana ba an ce karkace ma ta manzo Allah ta farko na ba ta gane mu'minin mata ko suna sakawa to dama wani ya gaci ba za ba faranta shi ba ni mamaki ne mamaki ne nan ne ba za ya ce hadasana abu yaman akhbarana shu'aib an zuhri qala akhbarani abu salama ibn abd الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله لو جند أتكما إلى شان لجنش إيجا ما تسأل an yi hayyar azuwa da kuri ba su zaɓi in dai suna son duniya to su zo zai ce su tafi fa ba da abi rasulullah sallallahu alaihi shi ya fara yana na naji da ce manzo da ne ya fara kuma ya zaɓi zuwa ta aure za a wurin ba abin nan Aisha lokacin kin je wajen shi yi shi manzo Allah ya sanar da shi da ake na ce na ce ka ce ai kwamitin da ba ne wanda bai cika ba ba dama su suna na ah, shamdul na ai yau kwamitin da ta ne manzo Allah ce wanda ya shi ne ta su ba yayi ba abin da kawo ba da su ba dama suna nan su wata ya cika ai wanda da mutane baka hakura ba shi za su da iyayen da kakannin baki da wannan ma'ana

ina ina ina ina ne mu daga gaskiya tana da muka shi ne Thank hmm. you. shi ne fassara shi ya fassara maka me me ya ji da kake ina me ka fahimta shi ne fassara maka tabarun ji an tukurin ji mahajina to Oh. ɗaya daga cikin abin da aka sa a fita ke shi na tafi kuma ce fuska ina ina ba lalle fuskar kawai ba da mace ta sa rigar da zai fito su surar shi ma haɗe ne ko wuraren gwaragwara ba wanda ke jiki abin da mace ta sa za ka shi ne kawai aka ce mahasina da abin da zai jawo fitina karkari da sa rigar da zai yi abin nan ta yanzu kuma abin da amurka da kasashen larabawa da suke yaki kenan ana jin haushi wacce ta sa hijabi na jin zafi abu muna kai ke cewa shi ya ya ahina amara Allah bayan gaba kwanan talatin ce Allah ya ce to tun kira matansa ya masu zafi an yi khayyira a zuwa da ba su zafi saboda abi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya fara na shi ta ciki aka fara fakar shi manzo Allah ya ce da Aisha inni zakiru laka amra zakiru laka amra to uku eh? in za inni zakiru laki amra eh zakiru laki amura. ni zan ambace maki wani abu saurare ki to anan da yace amura wai zai mana amura. ira za ki zakiru laki amura. mafhum na kan duk wanda ya fassara ya ya mana kira da amura da ba ta ha mafhum na kan fi'il zakin wani fi'il ne sannan sanda ake ha, ya wani ya ga ne wannan shi amurkan da ake yi shi ne a cikin da ganin kana so ka tafi shi a mai tara shi da wani ne in yi ne awa da amura shi ne wajen ban daure kuɗin na ba wa na ce amura wani irin mafi'ul ne mene ne kai ismu fa'il mene ismu fa'il ne wali ya riga ka shi za ba wali ismu fa'ili yana aiki fi'ili duk wajen da ka ga fa'ili yadda fi'ili ke aiki haka ismu fa'ili ke aiki na ba ta ga duk ismu fa'ili yana aikin ismu fi'ili to anan shi da sabbin amra wani a ce dai faɗa boko ba na yi jirgi a cikin nawa barko to inni zakiru lakin amra za tuna za ni mai tunatar da wani abu ne in ki hansa wannan abu ki zabi ki nusu ki zabi abin da zan gaya miki fala alai ism fil amr ba kuma a gare ki ki yi alse fala alaiki an tadda ajiri ba kuma a gare karki gaggawa ba da amsa hatta tadda ajiri abawai alkishawci yayi mangaci mai kima ya ce fala alaiki ba komai a gare ki an ta sa ajiri ba dalilin da zaki gaggawa hatta ta ta'amili abawai shi ki yi anisai kafin shawci yayi wannan jumla ke da akwai jumla da mutara da wanda da nashi ta fara shi ma da nashi ko kadi alima anna abawai ya lam yakuna ya amurani bi firaki wala jumla ce mutara wala jumla ba ci ci ba da na shi da shi ta fassara jumla da zai ba ka da ba ka gane ci jumla ce wanda zai ba jumla jumla ba ba jumla ina magana ba ni zan gaya maki wasu kalmomi zan tattauna da ke amma abin da nake bukata kar ga yi garaji ciki je ki shawarci na ce ta yi wannan shi ta yi ta fassara mangar kafin da koro abin da manzo mata zai ya ce abin da ya ce kar kar yi garaji in je shawarci iyaye na shi da ce saki to amma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa iyaye na ba za su gore ni to rabu da ke ba shi ta kaddamar da matsayin iyaye cewa iyayen ba mutane ba da wanda za su sa ni a rabu ga bi kuro menene manzala ya ce si kaga nan mafi yawan mutane sun ci ke ba yaya su ci abu wani mutum mu da shi ta ci na ba da shi ba duk abin da ya da ya ba da shi wani shi ina da ya sai da da wani malami an gaya cewa ne iyalin da ba ta kirki na da shi bai yadda ba shi wata na sha almajin riga ma yi ita tana fada da mijinta shi ma ya ta da nisa duk ko ka shagar ita da mijin sai ko ka ba wanda ka da wani an tashi ba me yake kira wannan an tashi barko eh ba ko daya ko yana ci wancan tana ci shi ita kuma tana ci mana ya fulla yin ina ganin za su ci kunya sa ina aka saki komawa ina kallo ai ko ka ba wani ke mala ya shigo la Allah ita ta ga shi baba shi ya ga ita tana da kanta miji miji kuma yana da kanta sa duk sun gaji ne sosai da suka aka sake komawa saboda kowa sa kamar irin gaji ne ka ga gaji na fada ba dama Thank koma saura ka shi sannan na shi take cewa ai iyaye na ba rage iyaye na ba da zan buga yayan su ba ba da wani shawara iyaye suna daga cikin wanda za su taimaka yayan su ya aure amma ka samu iyaye mara tunani zai su lalace aure mace kawai na da shi a gida sai ka ji ka zuga mutane ita wace zata da ba da labarin jumla gaibu ida farkon labarin da baya ka shi ne ka kuma magana ma ba haka yake ba za su manga su Allah ya ba su basira za su kuma manga ba su da jumla shi ka shi za a dauka wanda in ka ji shi za ka da hankali sai da bayan ka biyo sai da manga ba haka yake ba lamara imamu yake cewa munajat ce wa kadi alima alima nan ismu fa'i alima fi'lu ma ne wanda aliman nan fa'il zai koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أن أبويه لم يكونا يأمران بفراقه firaki ji domin ya hudu da su saka ya kura ni iyaye na ba ta horeni a nan ya san cewa uwa tana da dama ba da shawara da ta uba kuma yana iya raba awa amma yanzu wanda suke raba awa ne wuri shi da uwa ta zuga ta zuga ta zuga yarinya ta zuga ba ruwa na amma an sa ta a daki an zuga ta suka ta za a biya maki sojiya za a yi kaza kaza kuna magana ce ai ba komai ka raba ka raba ku kana ci wasu nawa aini kawa ba kawa ba ta yi wannan na sani na bangaren abin da na sani yarinya raba ita yarinya tana sai yarinya karamar yadda cewa ga wani zan bayar to She yarinya aka daga ta tana wani gari da shi kenan aka zo wai ai bai ko araba auren an an kawo goro ita da karɓar goro ta ci ta aka zo aka gama komai an sa rana za a yi kita ne waya da ta ne yarinyar nan sai su kalma uku da ga da auren mahaifi dawa ne kuma kuma eh yanzu ya ce kuɗi sai ya ce daga wani wanda

duk mutum da yake da imani yake da addini shi ne mutum amma mai kudin zai aure zage kai zage ya yi zage dangi zage abin da ba ba ba ba ba hanya ba sau da ma duniya na gaba su yake cewa tun makara inna Allah kan sha manzala sallallahu alaihi wasallam fara kara shi ta ce tun makara shi manzala ce inna Allah qala ya ayyuhan nabiy ya ce Allah ya ce manzon sa ya ayyuhan kulli azwaji su manzo ko masu aya ila tamamin ayatin da aya biyu da wuce fa kutu la ku shina ce da manzo Allah fa fi ayi hada asta'mir abawayya ta wanne irin shawara zai iya ba iyaye na wani magana mai girma kafin man je sayan faɗa matsayina fa inni uridu Allah wa rasula wa dar al-akhir wannan abu yana tuba duk mu'mini ya wannan abu ya mutu wannan abu biyu ne sai ka so su fiye da kanka za ka huta mene ne ba na sarrafa wadda a yi su na wata mutu a yi ci na ta zaɓi wannan miki na wata mutu amurka sun zo da jirgin sama duk duniya ka so ana kwana na wata ɗaya a fi da mutum da miki ɗaya yawa miki ɗaya yawa ai tashin kiyaman da ake faɗa girgizar kasa da iska lokacin iska za ma wanda ake mangarsa ba za a ai mishi kayan shi kuma. Kasar ta yi da shi ku zuba da gidajen kuma ku shi kunisa a cikin abin da kuma ba tare da hanyar aila ba. Nawa ne? Da na shiga cikin wata ruwaya da ta zaɓi manzana to tana so kuma ta shigar kishi al'amar. Ta ce manzana to in ka ki da in ka ci na zaɓi wannan Eh, domin matan a jira yanzu gara ta ce wata ta zaba ko ikita a ci kamar kare wani tawaye tawaye ne ana kai kamar ta kila ko ikita ga bayan da ta'ana sai da Allah ka ga musu cewa ina zabe ka duk wanda babu kawai ta'ala wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar akhir بعدين اكتبات المناسبة فإن الله عد المحصنات المحصنات المحصنات المحصنات من كن أجرا عظيما فإن الله كيف أبنج عد المحصنات للمحصنات أقول نينا وأن أقول للمحصنات أقول لهم كبير عد المحصنات من كن أجرا عظيما الله يا كان ده ladar mai girma amma masu aiki na gari a cikin mace. Imam Sabi duniya a ba ku wada da tafi ko kuwa a'a ku bi manza da ku hakura da yaƙe yaƙen da ake da duk alawan da ake kuma da kiyamu ne kuma Allah ya tana dama kuwa abubuwa na gari a ranar tashin kiyamu. Ladar mai girma. Wakala kasa da dama duniya in kana duka mori da yawa zai yi ba. ce ka sha wahala jiya muka ce jos duba yakin da aka ana cikin tashi hankali aka ba mu kuri nan je mu raba ma yan uwan mu a jos shi muka raba a siyo kaya da yawa da spirin da kungiyoyin musulmi da kuma da kudin da gwamnati ba da gidan sarauta muka tara miliyan kusan miliyan talatin da biyar shi muka ce to miliyan goma a je a biya kuɗin makarantun da suka kokkone da da da da gidajen mutane da gidan haya miliyan ashirin da biyar a saye a kaya abinci da mu da abun sallah a jihar muka ce to shi kenan a biya bincika makarantun da suka ko Allah ya sa Dr. Suleiman na mu nan ya haihuwa can ne shi ya je bincika mana makarantu wani kawai ana kai fito ya tabbatar ma makaranta Dr. Suleiman lokacin zafi dan boko na amma akwai makarantar da ya gina da kansa da ya gina yanzu makarantar SKM da suke cikin Allah kawai sai manyan manyan makarantu. Samce an kai zaɓe mutum sai ko mu yi shi ba, sai ba ku ji lahira ta to shi ya bincika makarantu guda uku ne guda biyu wanda suka yi shi wai sai yan wani ma suka ji suka ce a ina akwai makarantu aka mai da abin kama wani izala ne da suna da ne shakarun kullis suka aka zo to kuma mu chairman din kasa Professor Ibrahim ne shugaban jami'a da mutum da shirin kwam irin waɗannan ba sa wasa. Ga jimana Ibrahim ya da na ce a ji a gidaje muka ja ka gani guda biyu waɗannan da suna nan suna cewa kaza muka je aka nuna ma wurare gidajen yamurin da aka kone sai su ne makaranta aka ɗauko jok ɗauki jok a kan da, dar dar dar dar islam wala wanda ya fara wanda ya fara kuwa ko wannan abin da ake ciki ka zo ka yaudare darul islam da darul hadis shi ina cikin arnan koya ba su da yake wacce makaranta mu ba su biyan wannan kuma ba su biyan da yadda wannan muna neman makarantun don a gyara yaran su kuma su biyan da shaki karo makarantu ta kadda a kuma maka computer list shi tumi za a ce da mutum ba ba irin Allah ya ce Allah ko na kabar masu da sun kan mutum ko mutum sun tona bala'i kuma za a ba mutane suna nan suna yunwa kaga mutane aikin yawan su mata a cikin masallaci doron masallaci suke da makarantu mai boko ka an fara cikin wannan gura ba kai da suka nuna wurin gida na kuma da sa su ke ci zullan ce wannan mutum ai kalima wadanda mata da mutane suke yunwa ga suna suna nan a nan suke kawai a masallaci ba ma da mutane ya ta ce mutum to irin wannan da tun ka gani ka ji ka ga kasan da yadda suke karo da Canada ba an gama yaki ba ana tsaman yaki shekarun jiya da eh, jiya da yamma ne an kashe yan babur na suna tsaman yaki ya gama kenan shi ya ɗauki wani mutum suka shiga gidan tsarin a gare yanka su musulmi suna da mandan gari kenan sai su ne da ko babur su shigo ciki sai a ɗauko su yanka to tun da ya so sun dauki abu wasa ne Allah kuma so a daidaitacce ko mata sun kana wuce suna harare amma sau da yan babur na musulmi shi da ko ce shi da ya shiga canji ba ta shi kenan wani babura da ta ko ba ta shiga canji amma ba ko wannan da ba dole tilas da daure mutum shi mun san wannan biyu alamin da juma bincike cikin da Allah kawai to waɗannan musulmi kenan to da me za ta ci me ba za a yi ba a me a yi ba ai su dama suna so shi kasar mai mutu yau ne su ba abin da ya dame su ba shi sa a bayan za fara sau da wani da shi kishi duk kowa ya san sabbi na kowa ya san amma saboda tsoro ayo ba wanda ya zo shi mutum kusa uku ne an shi da dare da zuwa na kwan a cikin ilimin mutum da da ake ji tsoro kamar za a kashe shi ne a na kai masallaci kowa ya mutu wanda yake gaya mu mana wani ana kira ya ce wala shi ya tashi da ba. bai sa abin da ya ke wani wayo wayo yana ku har da ka ciye shi ka duniya da wannan surutu kawai gida mani? dan Allah ka ji ka ga al'umma bacci da suke so amma wani mutum yana so ya nuna gidajen a'a ya ga kuɗi wannan a wannan kuma an gaje da yi kalli ba musu ba wala da da ya yau shi zaka je kuma ka sai kana bincika wannan aka wannan don zuwa ta ta Kano ba wanda ya kasar taimako da wasu gwamnati ba da arba'in amma Kano ne ba wanda ya taimako a Kano irin musamman a cikin an yi da gaskiya an kai kayan su wanda kansu wanda kansu ne mu abinci zuwa da musu ba su dogon mota da biyu da shiga da abinci baya za a yi kafin shi ka ce ce ce ce ka ce kuma wannan bana da ke ciki shi ne zo kuma kana mutane amma su kansu aka bayyana su a gaɗe yake cewa wa kara tada. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله wal hikma to kaza da yana cewa maksai na yatila ba shi ne qur'ani hikma ko shi ne sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunna ma da figuloci kunna wa zai tsamul mafula na wani wa ku ambaci ma la tuke cikin abin da ake karanta a ku ringa karanta ku ringa ambatan Allah shi ne zikir shi ne Qur'ani wa hikma da sunna mutala sauran su shi ne zai kimci abin da zai mafa da yake wa kara ne ne annan mu'allaka Buhari ya shafe sunan da ya rubuta akwai Abu Salih Abdullahi Musa kan ne zaki shi ya rubuta a ciki rubuta shi wa kara laifin nan muhallaka ne to wanda ya rubuta a ciki abun sa kafin shi shi na Abu Salih Abdullahi bin Salih kafin ne shi da ifi ne to shi shi kawai Buhari ya sallaka ya ce kara laifin don sanadin zuwa laifin ba hanyar sa ba shi bai yarda da shi ba Abu a Abdullahi bin Salih a kafin laifin ba ifi baya cikin ka'idar na Buhari. To shi ya kawo muhallan ya yi harzafa shi. Shi ke cewa ƙara ne wannan isnadin wannan shi calculate tsagifi shi Buhari kuma bai yarda da shi ba. To amma ko ta hanyoyin da ya kafa wannan hanyar shi ne kawo shi mu'allaka domin ya kauce mu Allah ka zai nemo hanya hanyar da aka tushiya ya mai kawo da ka tule tule bi ma zai kauce mu Allah ya kauce mu Allah ka nan yake cewa kara laifi haddasa da Yunus an ibn Shihab az-Zuhri kenan shi ne babban malami ne istisar ina rubutu a cikin wajen Imam Malik ina rubutu wajen Yunus Yunus da shi Imam Malik Duk babban malamin su shi ne ai zuhuri yake cewa qala akhbarani abu salama ibn abdurrahman ana aisha ta zauni nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min tahyirin azwaj yadda aka kuri manzo Allah ba matan su tsari wannan umarni ne sama Allah ne ya kici da manzo Allah tunda matan abin ya kai haka to a ba su zaɓi duniyar suke so ga yadda za su to fa bada shi manzo ya fara fa qati zakiru laki amra zan tunatar da wani abu zan ga miki wani abu fala alayki an la ta'tajabi an la ta'jabi yace ki an shekar ki gaggawa hatta Har abawai ai shawci yayi قالت ستاتي وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي كما تشين يوجي قالت ثم قال شيء ذلك إن الله جعل ثناؤه جل ثناؤه ألا عند يبنسى يقوى يكمل يبنسى شانت يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجر أن fi aiki hada astamiru abawai duk wannan zan yi shafi a ina ba zan yi ko ina ba ina zan yi hukunci ma fa inni uridullah na san Allah wa rasula wa dar ba sai na ji na shafi a ina ba da abin da yake sa haka mana na shata mu karshe rayuwar da yarinyar lokacin tana yarinyar da take aure tana shekara goma sha ne ake maka wannan kasance in tana shekara tara ta maka cikin manzo Allah ya bacci ne ba ta cikin shekara shi ba tana goma sha kuma bai baya ta kusa shekara arba'in tana duniya to shi ta yi hasin da wani abu ta bar duniya to kullum azumi da umra da wakafi tana da gidan wakafi da duk bakin da suke zuwa musulmi da duk tana da wakafi kuma duk dukiyar osin da ake bata da ita shi ake ba ake ake ake raba ma fakirai ma azumi take ciki kuma shi zance tilawan qur'ani kuma da hanyoyin da za a sa mutane su musulunta da za su dafa Isa lokacin da take rashin lafiya ta san sahabai za su yi ta. Mata zama shi ke haka sabbin wahala zuwa umura da da ibada ba ci mata ke ba. aka ce Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas yana sallama yace a kada bari shiga aka ce me yace ya shiga sai ya gani kuma na sabon da haka tafi lokacin ajali ya kusa ya koma ba na so kuma mu kana hadire ma kana kiran kama kana da abinka kiran ka ba gama fada ba duk kowa ya zama kirashi ne wani magana ma wai kana sa ke gani ciki Allah kiyaye yake cewa yake cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha ila ajrin 'azim la da ajran azima azima sifa na azima kai ko nawa ne sifa muna da sifa wace sifa ne sifa kuma shafa ne ai Allah gaskiya da sha na washe ne Allah ya ma da kuma malami na wa to me sifa kuma shafa ba ma ne yau ba ya da ya barka a cikin. ta yi ba su ba. ba ko da bayani ya fi ku zo ku musulunta so nawa ya zo nan an dawo ku ai kuna ba kan kai yanzu ke zuwa aiki cewa qalat fa kuntu a fi ayi hada at-ta'amul abawiyya fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah qalat thumma fara azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam مثل ما فعلت shi ma ta duka suka kokoyi ne yadda na aikata doron nan sahabai da matansu da kuma da mummuni mutum kana son zama lafiya ka so su maka masa addu'a kina kira gare ka da ba Musa to kaga yana sai ya maka ce zancin laifin nan shi Musa ibn Ali shi ne karfafa ruwaya na laifin da aka samu wajen Yunus ya ce ta ba ku, domin ku ya ila laifin da abu Musa ibn Ali an ma'amar al-Zuhri kaji wancan laisi an Yunus al-Zuhri amma fita hanyar Musa ibn Ayan ibn Ayan ibn Ayan an ma'amar na matanga tawwa ce ce kara a fara ni abu sarar wanda ya nuna maka hanyar da ya kauce da ba zai kawo mu'allaka ba inda ka tule su abu salah ibn abdullahi abu salah zarifi ne to abin yana nuna maka tun da ya zuba da sunansa bai wuri ba sai maka yayi mu'allaka ya allaka hadisin to dalili ma allaka wannan cina da wata da ne Shi ne ruwaya ma Musa ibn Ayyad da ya sami shi a wajen Ma'amar wanda ya karfa ruwaya ne ba kwasan son wannan mutum ba wahali kai kawai da ke ba abin da ya dame إذا كان لازم فهم ذلك ولا طبعا الشباب قوله هو تخفي في نفسي عبد الرزاق إيه وقال عبد الرزاق وأبو سفيان عبد الرزاق بن حمام اليمني وأبو سفيان محمد بن بن عمير صدر المعمر عن معمر عن زهري عن قوة عن عائشة دون متابعة مكان sai dai wancan akwai akwai akwai akwai a ciki ina cewa ko wanda mu Allah kan da na da Abu na Abdullah bin Salam kan ne na la'allaka da lai to ba da ruwa hanyar lai ma hanyoyi suna da yawa shi ne Allah shi sa Buhari ba bai da aboki ba ilimi ne sai wanda ya hankali zai karo ta ba wa ta ba ka ta ba Musa sai kuma kara Abdulrazak Abdulrazak da Abu Sufyan al-ma'amari al-ma'amar kuma an zori duk waɗannan abdurazak da abu sufiyan sun karfafa ruwayan rai wanda almajirinsa ya mai ruta hadisinsa ya wani wanda shi bai yarda da shi ba babu kawai ta'ala babu kawai wa tukfi fi nafsi man la bi wa tahsha an wallahu ahqqu an tahsha eh wasu mafi shi sannan ya ciki ce wannan da manzala yana goyi wani abu a ya goyi wani aya Allah ya ce wasu mafi fi nafsi kana goyi wani abu ne ni Allah na baka dama ka yi shi amma kana ka goyi a yayin da ba ka kafar shi wasu mafi fi nafsi mallahu fi Allah kuma zai bari abu shi Allah ya riga ya yi da ya hu fa kashan nan Kana tsoron zargi mutane ka ya kaɗa wallahu a haku an taksha Allah shi ne mafi wanda zaka fi tsoro jumla ce wanda ba Allah da manzon sa kuma zai iya shiga ciki ba akwai masu tafsir wanda suke wani addini ba ne ya fi masu al'ayin mai koroso zai bin sa'ad zainab bin jahsh ita yar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai kunta kuma lokacin da ina gidan manzo Allah zai samu mace ba shi yayin manzo Allah ya tafi da yar murbugun ta shi zai na kunta shi shi hada sai ya aure su to a shi lokacin madina ba ta son shi zai yau manzo Allah zai zai na ita zai tana son manzo Allah ta aure kai ko da wanda Allah ya ba da umarni manzo Allah ya aure ma su za ba. bana bana da amka bana da wa bana da su amma to waɗannan ne shikenan da ranar shi wata rana ce zai iya kawo kara zai na cewa gashi shi ya ce ku yi tsoron Allah sannan yan tafsir suka zuwa ta aina na yanzu nuna sun kanta muku sauri ba zan kaza da kyau da fasiri ana doka kuwa in ba nan ba shi ma ma ba haka me yake cewa ya ce wata na manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan zauji hatta za ta yau mai ila zai da musa maula ba mu hada manzana ya zo wajen zaidu da wani bukata ina neman zai bisa zai ba a afsara zai na binti jahash ce ga matan ci zaidu ka ima fitarka tana tsaye tana cikin dogon giganta ba ba mayafi lokacin ta ce ya kamana ba kuma tana ce kaya shi suka ci fa a gaba ta bushe manzo Allah matar ta da Allah ga ina musulmi da fara wannan وكأنها وقعت في نفسها حتى ما تفسير ina magana ba ka ce ka ce da su domin irin wannan za a same shi tafsir ka buɗe shi to wannan ba haka bangare ke ba lokacin abin da ake nufi a nan al'ada ke fara wannan da kiyaye shi kuma korowa da da duniya za ta kace da wannan kace magana fara ce ke da wallahi wadannan a sha wa kalla wallahi lokacin da zai ya saki maka. Allah ya riga ya ba amfani manzo Allah ya aure ta amma yaya manzo Allah ne to lokacin kuma sai zai ana ce zai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ko ya zai biyo da al'ada da suna ganin cewa dan tsare ya kwaje awa masa ya zai biyo da wannan mutum to shi na Allah ke cewa wato fi menene dinar kuma eh fito da karara Allah shi ya fiki so shi ya baka umarni kai wannan shi ne asalin kalma amma duk kisan da kuka yi kisa ne kuma ishari da ta kuma ta ba ta ba kuma bai kuma bai ma ba wannan su ina daga ciki na hususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kane da kowane irin kabila hususiyar sa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna cewa waye wannan yake cewa da na cewa da lokacin da manzo Allah wata wacce tana gana da manzo Allah ita ta ni ba na kusa su amma wai ban magana ba mallam isa ina da cikin sosiyar manzo Allah da ta da mace ko matarsa ba sosiyar Thank you. yawanci ka rasa ne masu tafsirin kisa kowane kisa da su duk su Allah ya saka masa kira ya kuma su da bakan da mala'iku ji mala'iku ba ne Allah ya fi musu yake cewa a حدثنا محمد كبر في محمد بن عبد الرحيم حدثنا المعلى بن منصور عن حماد بن زيد حدثنا الثالث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن هذه الايه وتخفي في من في نفسك kana koyi abin da Allah Ubangiji ya ya baka izini ka yi ba laifi ba da kuma man lawa mutu abin da Allah zai iya koyi ba Allah zai tura shi karara babu a nan za a gane yaro kana rike yaro ko ma dandan wanda ko wani ma wanda ba ko yaro kake rikewa in ko ya rabu da matarsa kana da zaka auri matarsa shi da kai ka ba eh ka Allah ya muku gaskiya gara shi da kai ka amma ba haram ba garin nan kai wanda ai kan shi ka <laughs> eh eh ai ka san nan ga eh, ji kasa da larwa da kai mutum ne kan babansa ya mutu shi a wurin matarsa. ne kan babansa ya mutu shi a wani ya wa uwan shi kuwa da kansa soja abin da ake yi ka ji duba babban sun ce ban da shafi mun kuma kai wannan shafi shi kama a gare kan ga na kake na nan shi sa da zuwa kan cewa yaya ce ɗan ka da ka haifa to matan su ke Ya'yan maza sun aure mace suka rabu da mata Allah ya sa kai kare ka da duniya shi ka tsara dawa ba a kare kai mace da dawa ba dan dan da zai je sake aure da mata haram to amma kanin da farka da kanin ƴaƴanta suka saki matan su kanin da sun dai ka aure su zo su wasa su kuma haka ne to amma nan za a bari dan kara dan kai shi ba a yi saba uwa shi an kore ka ba ba kowane halala aka jika aikata ba sai kuma masu cin doki ne in ka aure matar babban ka aiki ka bar uwa to yake cewa menene eh nazar bishar zainab binti jahsh wa zainab bin harith to in gaya maka zai eh, shi ya shi ya je ma ya ma manzo da kin ba kan mata da ya zai ya saki ta ta gama ita manzo da ce ya tura sai su ce manzo da yana fitna shi manzo da sake aure ma zai da shi zai shi ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cutar kana da wani mutum baya fahimta kasara ce kisa ba ma iya fita tarihi mutane inda kake zama da mutum zaman kirki ka gane kowa ne ba ba yayi ku zama zaman zaman masara ba za ka gane mutum ba rai ya cin kowa ne misala da wani ce ta shi kiyama a dawa ba da kuma ba da ke idan mutum ba zai kici kansa ne farko shi awa amma ga abin da Allah ya shirya wanda shi zai sai ba kuma abin ya zo kuma an tsare da don manza da ya ce da kai ka ji lokacin da ya kai don zai zama sai da kima a wajen manza da ke kara mun ce da shi ne wani su baki daya yi shi ni wani yin ango yanzu yaya in yi nan wani ai na ji dukan ka maza ya babu kawai ne yanzu ka san wajen da mutum na sa da wasu a garin shi eh, baban gida da an ba mu kafin da rawa UK ne a san wani lalata da mutum to Mun kawo da yadda ya Thank you.